أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يمكن أن تشاء ثلاثين الشدة أتمنى سورة الأحزاب أنا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا نعم. لما بين تعالى أحكام فتحير الأمة الإسلامية من رزق الجاهلية yayin da Allah ya bayyana hukunce-hukunce ya tsarkake al'ummar musulmi daga ta jahiliya wannan hukuma shi hukunci ya fita nilo baitin da bi sallallahu alaihi wasallam yana faruwa daga gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama liyaskuruna ya fice da annabi zalika dan ya zama ya yi sauki wajen koyon mutane a ce daga gidan annabi ana kaza ka ga su yanzu musulmi za su ba ba wahala koyi zakara anna hukum Allah sai ya ambaci kuma hukuncin Allah ba ba yi da kuma hukuncin Allah zatawa azam lazimi ne la ta ji makali da ruwa bai bai halatta a ci an sa mashi abin da hukuncin Allah ya ce ba da ya ce wa ma kana lil mu'minin bai wa ga wani mutum mu'mini wala jin ko mu'mina mace wato wanda za a ce wannan mai imani ne ko mai imani ce idan sallallahu wa rasulu amran idan Allah da manzon Allah ta hukuntar da wani al'amari an ya kuna ya kasance ga wani mai imani ko wata mai imani da wani khiyarati suna da wani zaɓi ai al'yasu yari, zaɓi min amri ne daga al'amarin su kilafa amulayi zaɓanin umarnin allah wa suni da kuma zan allah da annahu ya ce lami domin wafitarwa ne da haƙƙin abuniya daga haƙƙin na ayi haƙƙin bauta wasu da hadisi ya zo cikin hadisi la yuminu ahadukum da ku bai zama mai cikakken imani a ya kuna hawa har sai zan zuciya shi ya zama tabi'an lima jitu bihi yana biye da abin da ni na zo da shi jani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man yasalla wa rasulahu wanda ya sa ma Allah ya saba wa manzon Allah faqad walla balalan mubina hakika ya bace wa kuma na. ai bayyanan li'annahu taraka dalilul huda ya bar hanya shari'a warja ilal akhlaqi jahiliya ya koma daga dabi'u irin na jahiliya to Allah ya kiyaye mu kana baitin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawdu'u tajriba nan ne ake jarraba abubuwa a wazatu wazatu shi annabi ashariba zatin annabi shi kashi wato shi shi. wato jikin shi wato ko shi kan shi mai girma min ba da aula shi fi cancanta a ce an yi jarabawa da shi ai aula ka ruwa awwalul musulmi na shi ne farkon musulmi kaddama fi awwal mahazi hadhihi sura ya gabata a cikin wannan farkon sura an Allah ta'ala mana tabani Allah ya hana tabani wato wannan ya ce ɗana ne ba ɗan shi bane ko ce ubana ne ba uban shi bane bi qawlihi inda yace wa ma iya ja'ala adiyakum abnaakum wai da kun kira yayanku ba yayanku bane fa huwa amrun maqbulun wannan al'amari ne karɓaɓɓe fi kulle muslimin kowane taro ba ya tafi fi maniyar karamu amma a ce an yi magana kawai an hana dai isuwa illa sai an haɗa ila gumma idai yusilu sai an hada shi da aiki fadarkul amali darasi na aiki a shaɗi tasirin min shafawi a wata shi tasiri a kan aikin da za da baki ne aka faɗa ita baka an tabbatar annan da biya sallallahu alaihi wasallam shi annabi ta da amincin Allah tabanna zai da ya tabbar ya yi tabanni da da ya an ce zai da dan shi ko zai ne dan din har fil jahiliya zaman wata daba lahu binki anni an ammaki diyar ya sai ya ce ya nemi diya aure amma ta amiyar shi wato kanwan uba ke nan goya kuwa. ya wato ita wata yi matan da ita ce zainab binti jahashi zainab biyar gashi a bintu umayya kuma biyar umayya bintu abdul muttalib ya to biyar azumin mutane ta kare hakimu sai suke ita ba su shi biya ita wa kuma da dan suka ce ah, wallahi na ba zai yi wa kashi shi abdullahi bin ah, ita dan wanda abdullahi bin shi walakin da ma ya su biyun nan da ita zai na da dan wanda abdullahi bin rabi rabiya bin zawari sun yadda da wannan aure da ya kuma islami amma da hukunci na islam ah, wa irzamin nabi wa irzamin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda kuma yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan aure kuma yake da rashin ayatin fadima kuma yadda wasu aya wata gabata hukuntar inda Allah ya ce ma lana da mu'minin wa la mu'minatin idza taballahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim وتطيب المؤمن مؤمنا idan Allah ya hukunta da wannan al'amari kuke kuma suna da wani nasu daban da wannan ne suka yarda da hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sanar ma na fara samu tabanni yayin da ya bayar ba shi tabanni aka ba na biyu da sallallahu alaihi wasallam ya ba labari cewa sai ka yi mu zainab zai saki zainab a sai da lallata ha to idan ya idan ya saki zainab din nan fa innahu yuzawwiju halin nabi to za a rada ita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato annabi ya aure ta wannan li yubayyana bi zalika shari'ati shari'atahu dan ya bayyana shari'a shari'a muhakkama wadda take da abokin tarwa kama haka ta'ala zalika bi qawlihi kuma inda Allah ya bari labari inda Allah ya ce وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وقرا زوجناكها لكي لا يكون لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا نعم ويجب wato masubun bi uzku wato ka ambata lokacin da kake cewa lillazi an amallahu alaihi ga wannan wanda Allah ya yi ni'ima da islami da musulunci wa an ka alaihi sannan kuma kai kai nima a kan shi bida ta ji wato da wasu da tawa wa huwa zai bin harisa shi ne zai bin harisa kama kana min sabilin jahiliya ya zama daga cikin kamanmu wato bayi na jahiliya rabu da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabla al annabi ya sai zaidu kafin a aiko a ne muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta kawo sannan shi annabi ya yanta zaini wata bannaru ya yi kuma tabanni da shi wato ya ciya amai da shi dan shi to wannan da kai mu irin wannan nima da kai mu lokacin da suke ce mashi an fi alai ka zaune ka ka rike matarka wata killa ka yi tsoron allah fi amai talatin a wajen sakinta ka rike matarka kar ka sake da shi kuma zai ya kawo complain mata shi ta maza mishi kaza kaza ko kuma dai an samu matsala saboda haka shi kuma annabi na cewa a ka mata ka alhalin Allah ya ba shi labari ya ce zai yi zai zaki mata ka kuma za ka aura <laughs> ah, wato ku ba a hukun ah, wato ku fi fi na fita kana koyi abin da ke cikin ranka to kuma mallahu Allah kuma bayyana shi ne mutum ya rubu Allah zai bayyana shi wa Amurka amruka bi tazwija shi ne umarninka da aka yi daga ka aure ta idza tallaqaha zaidi in zaidi ya tafi masu shi bi yadda bi al'adat jahiliya domin da wani ya bata al'adu na jahiliya wa takshan naza kana ga mutane ana ga ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kana ga mutane an ya kulu saboda mutane kada su ce tawazzata zawjata ibni ya auri matar ɗan shi kana tsoron wannan mutane kasa gaya maka haka wallahu a kwa ta shaɗo Allah shi fi ta kai tsoron shi fi kudi sha'in kowane abu wata zawaja wata ha wata zawaja ha inna ma huwa min wazifati tablighi lin nas ma amara sallahu bihi wato auren ka da za ka yi da wannan yana da cikin aiki isarwa ga mutane abin da Allah ya umarce ka isar da shi shi auren shi ma isarwa ne aiki ne na manzanci sallallaka ha zai ana nan dai abu ya kai inda ya kai zai bai zaki mata shi to wan kadar iddata ta gama idda fa waje wallahu iya sai Allah ya aurar da ita ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama haka fi da ala kamar yadda Allah ya ba labari ga magana shi yace falan ma qaba zaidun min hawa daram lokacin da zaidu ya gama bukatar shi da ita wajen na ka samu ka auren maka da ita ko shi na an yi aure Allah ya auren da ita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ta jaji ya shiga gare ta da zai ta jiki ji a sajin ba tare da an kashe wani ɗaura aure ba wala ta ƙarfi sadakin ba tare da an tabbata da wani sadaki ba wala shay'un mimma ya kunu ba wani abuwan da ake na sharaɗi ne ke hukurukina ga haƙoƙan wa masharuɗina daga shari'a ko ke hukurukina wa masharuɗan da kuma ga shari'a wa masharuɗan lana na abin da aka shari'a ta mana wa haka min fasa'ifihi min ne sallallahu alaihi wasallam yana da daga cebantaka na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana tazawuji sallallahu alaihi wasallam da Zainab auren da suka yi da Zainab shi wanda an ya aura sana kamsa min hijira shi an yi hijira da shekara biyar wakila sana talatin ko kuma shekara uku da hijira wani ya awwal mun mata ba da wuri min zaujatihi sharifati wata ita farkon matar da ta mutu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba da wani ashirin sinin da bayan da shekara goma an salatin watan dina tana tana da shekara hamsin da uku fata zauwa da ya aure da wani binci talata tana biyar shekara arba'in da uku lokacin da aka daura lokacin da allah ya auren mashi da ita bai nafi wanda ko shi kuma na da lokacin yana da jikin aukisun wa kamsu na sana yana da shekara hamsin da shida ko hamsin da tara awalin awalin a layaye shi ya yi wa nima aka kira walima bisha ta rabuwa ka ba. amma wa ƙimar musulmi na ko zan wa mana, aka ciyar da musulmai a wajen madina waina da kuma ko kuma burodi a waina da nama hatta da ku kowa ya zo ya ci nama da waina ya koshi wannan guda daya alamu da kowa duka kowa jahiliya ta bani wajen ta bani yi hukumin layi da wasu hukuncin Allah wa kunta takrahu zalika kai kana kin wannan wa kana layi shi ko al'amarin Allah mafulan abin aikatawa ne au mawjudan saman ne mai khali la mahala wato abin da shi a tabbatar da shi wannan ba maka hukuncin Allah shi za a yi na'am ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان على النبي من حرج باقي في غنيمة صلى الله عليه فيما فرض cikin abin da Allah ya rubuta musu abu jabar babu da kuma daidai min zawabi zainab na wata auren zainab da yi da kila da yin adati jahiliya don da shi ya fata al'adu na jahiliya sunnatar layi hanyar Allah a sunan Allah a ke sunan nuna kalau ga waɗannan suka shi kai yan kawo da bayan wannan sunnata zafin da ne sararin tsabari sunnar allah ga waɗanda suka shuɗe a gabani tsarin tsawon gabanin ainihin ambiya gabanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabawa fi ijabi ashiya'in alayhim samar da wani abu a kansu liyakunu qudwatan wa uswatan lan zama abin koyi lewon ga al'ummarsu wa kana hu la ya'mal ala ya kasance fili aiki aikata shi kadaran kadaran ne ya wata Allah ya hukunta makadura kuma abin kaddarawa ai makadiyan abin hukuntawa فلا مخرج عن ضم تلبيه نعم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا allazi ne bane gunar salatu la shi ne wani ke isar da wato manzanci na Allah wa ya yakshawna mutuna tsoron Allah wala yakshawna adam ba tsoron kowa illa Allah wace Allah wala yakshawna maqalatin na ba tsoron maganganun mutane a bitawni jami'a ya ce da wajen ta ba faman sha a fajirin sun ce ya shi kawai za shi wanda ya dama ya yi imani wa man sha fara kukur wanda kuma ya so ya yi kare ke waka ba billah ya duba Allah ya yi sanya idan ya so mai tsayewa wata shi ne mai tsaro kuma ba za a ce da kuma na fito ha su da zama ha su da zama da ya da kalami شهداء لهم بكرر وجوه ولا يجد إليهم الناس بالكرم والعلى ولا تذكر فيه wato cutar da muta cutar mutane da maganganu da cutarwar bai isa ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما مثلا من بعد من الجنة أمي الله صلى الله عليه وسلم بجمع الله بعد بجمع شو بقى هو الجنة فليس أمر عليه بقوة بجمع أي واجب من النسل ما فيه نوع النسبة وقد أمرنا الكبني ألا يقاتل من كبني ولكن كان رسول الله يا أكرم تشيء نبي من زعلني وخاتم النبيين من نبيين هو خاتم النبيين وتشيء كما فعلنا وجود الأنبياء فلا يكون له ابن بيبا كينا لا نبي النبي بعده بايش ترى بالنبي عليه خاتم بفتح خاتم النبيين أي كآلة الختم كما دين أشي سوري به ختم بشني كتشكا وقرئ بفتح خاتم النبيين أي آخر مشني كرشم النبا إذا إذا إذا نعم نعم نعم نعم نعم نعم لو أشرك إن كمان إن لو أشرك ابنه da a ce a annabi ya rayu da wani dan shi ya rayu shi a ce annabi ya mutu ya bada to a ce lau lau asha da ibnu na da na nabiyya to da Allah ya sani wannan dan annabi ya zama annabi bai koyi mawuni kuma ya koyi yi annabi da shi dan kana a ce ɗan da shi ma yi. kai wani dan su ma'ana na yaran girma ka to da annabi da Allah ya girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ya bada to shi ma da ya rana annabi kamar aka Ibrahim da Ismail wanda Allah ya girma ma Ibrahim ya ba shi annabi Ismail wa ita haka da ita haka wa ya da kuma ya wannan shi ne ba da kuma annabawa duka bayan annabi Ibrahim suka zama yayin shi إذا لو جئت إنك من والنبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكرم شيء من الكرم شيء على الله تعالى من إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام وكان على كل شيء من على المشهد المشهد أحد في مدينة ذلك مفهوم من ذلك أي بأن جعلنا نبي بعد سوى الله ولا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم a cikin karatun shi wannan ita ce cikin ƙarshen manzanci fala zo da an yi da bina'u ba a kawo a kasance gina wannan a a hasilan musulmi a bisa mafi ingancin foundation ba iya na zuwa da kayan zaman da wanzuwar zamana ba ki daya mutum su ji musamman a kowane wuri wai zan da zai da yi mafi idan shugaba فيه ثم يرجع إليه سوف فإنه يأتي بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن إن جاءته زي كنتي بشريعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما يكون تعالى إذا يكون بشيء ما يخالف شريعتنا شريعة الحمد لله وشريعة اليوم من وضع الجزية الدولة الشريعة وعلم الدولة لأمر الدولة

kuma wannan suna yi amfani da wannan ya irin mutarar magani su ce ya fi ko ce kuma ya an samu aka na an wai almajiri ta ce eh. almajiri shi almajiri shi ne ya ɗaura mai masu ya shi ne mai masu ya to yanzu wannan ba haka aka yi ba mutum da kai mawa na guda ba zai aura kai je lahiya da kuma su aika aika ga da irin shi za ka gan ya ka bayyana mana a ƙur'ani ashe in an zo wannan abin ya faru almajirinka ka nemo shi aure ya aure to sai su zo suka bata na matar kuma ya zo abin da yi ba matar kuma ta ƙwarai ce sai da ƙarshe shi ga san malam ko malam na san matar shi ke na zai aure lahiya eh ko kuma ya bugu rufa mata baya Alhamdulillah, Allah ne albarka. Ai wannan, ai shi za aka yi mana wannan don mu ɓata ɗabi'u na jahiliya. kuma abin da aka ce na musulunci ne to wajibi ne ba musulmi ne shi in dai kana musulmi ne in dai kana musulmi ya kasu to Allah ya ci ko annabi shi to zai ga wannan a shi kaga wannan tabanni da waye dan an ce dan eh, dan mata danka da amma ba danka ne wanda ka haifa ba shi kenan ya zaki mata ya ka aura in ka aura sai a yaro mala ya <laughs> na. kamar bayanin da kai cewa a ai ta san akwai biyar shi a wanda suke ta ziyara fadima ai ganin ake danganta wa ake cewa wani jikokin na shi kuma waɗanda suke cewa jikokin labari suke zara wasu jawo ne wani eh, eh? yi kana? jamfara ma ta tsiya ai ba ko kusa wani ba haka wani illa iyaka kawai in an samu wani abu dan abin da aka dan naji sai dora da shi a ce wani dan wani wani dan wani wai wani kuma sai a danganta can wani shi kuma ƴaƴan aliyu ne sai na aliyu shi ne a wajiyar eh wasu da shi a aliyu kuma amma ɗa bai bar ɗa namiji ba da ya fi tsanin miji to wanda shi aka ce kaga za a gina masa shi shi ma amma ita kuma dai bai mu suke wato ita fatima duka allah ya kara masu yarda eh, allah ce mu ke ah, mu gama mun dawo magana mu ta addu'a wallahi mu yi mu daure mai tsayin addu'a fari. ko da kyan mu mu kara yi fari nan mai tsayi shi zikirin allah ne zikirin allah ne zikirin Allah kuma baya da lokaci za a zami ta yin shi kowane lokaci musamman irin wannan lokaci da asuba wajen tafurin nan a yi ta yin zikiri a ta yin eh, istighfari an ce in muna yin istighfarin nan Allah zai karba mana zai biya mana bukata to amma yanzu dai ina ganin ko ba zo gidanka ba ko ba kama matarka ba ko ba kwace maka dukiya ba ayan kwashin dan uwan kana kan ba za ka yi addu'a ba Allah ya kyauta wannan abin saboda haka don Allah jama'a mu yi mu daure mu ta istighfari akalla ko ka samu ko guda ɗari ko dubu na inda addu'a din nan kafin a sha kafin a gama shan ruwa sannan ka ta Allah Allah ka tsaida mana da wannan bala'i da yake ta faruwa a gare mu a nan yankin mu ko kuma a ƙasar mu ko kuma a duniya din duk bala bala'ai Allah ka kauda mana da su Allah ka tsaye ne kuna ji ko don Allah jama'a mu mai da hankali a mai da hankali a yadda da Allah mu koma ga Allah mu yadda da Allah mu tsaya mai zikiri mu yi ambaton Allah dinnan wato yadda ya kamata muna fatar Allah ya karba addu'a mu Allah ya tsare mana wannan bala'i a wannan coronavirus kuma Allah ya tsare mu ya fitar shi daga duniya baki daya daga doron duniya baki daya Najeriya mu Allah ka tsare mana ita Allah ka tsare mana kasar mu Allah ka tsare mana jihar mu Allah ka tsare mana yankin mu wannan funtuwa local government Allah ka tsare da kuma yankin baki daya daga ko sai fitina ya matuƙa ya arama rahimi ya matuƙa ya arama rahimi